sa hutuba domin mun sauke nauyi haramun ne a yi irin haka shi wai dalilin shi to ai abin da ke akwai shi wannan mutumin yana da bukata ta sabuwar naira Amma in ya kasance hannu ne da hannu yadan biyadin ha'an biha'in. <clears throat> an shirya ko na'am to sake maimaitawa cewa wannan abu haramun ne mun san cewa mai yiwa kwanan watan da babban banki suka bayar na kawar da tsofaffin kuɗi la'alla ya wahala da wasu da yawa tunda kuɗin nan sababbi dai ba sa kewaye tukun yadda ya kamata yau a kanan nan in ka je layi mai yawa hatta pos wajen cire kuɗin sannan in ka zo cirewa ba za a baka sabuwar ba sai da jibin goshi wasu harin sun ba da yanke kansu yau ba 25 ba wasu na cewa gobe da shida an daina karɓar tsohon kuɗin nan haka suke cewa amma ita hukuma ta bakin babban banki sai 31 ga watan janairu to don allah ku yalwata al'umma da kudaden sababi mana a turu su gun mutane sababbin not amma muna jaddadawa duk wanda ya je <clears throat> ina ƙara ina maimaitawa ne kawai wanda ya karbi tsohon kuɗi mai yawa ya ba da sabo ƙasa da mai yawan to wannan abin da ya karɓa ɗori ka mai yawan wuta yake ci haramun yake ci kasan da wannan sunan wannan riba kuma Allah ya ce masu cin riba ranar ƙiyama za su tashi suna tangal-tangal kamar masu farfadiya a aya ta 275 daidai karanta a cikin bakara aya 275 Allah ya ce alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi ya ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba ko wa halala Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba azuwa <clears throat> karshen ayar masu cin ribaran tashin kiyama za su tashi daga kabari kamar shedan ne ya dake su suna faduwa in kana sha'awar ka tashi a wannan wancan rana cikin wannan abun kunya yasa kake wannan mummunan abun je ka yi uwa amma mu haƙƙinmu ne in muka ji ba daidai ba kar mu shiru wani dan uwa ya kira wani a waya na zunan ya ce mana abin da nake yi kenan shi nake son tambaye ka na ce to ai haramun kake ce dan uwa kuma ai mai lahallari ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama menene kar ka yadda ka fara wani aiki sai ka fara sanin menene hukuncin Allah da haka ya kai dan uwa mai hada-hada kuɗi ka ji tsoron Allah kar ka sayi tsohuwar naira da sabuwa ka ba da ƙasa wannan ƙarin haramun ne ha to ai nan 'yan kwanaki kaɗan za a daina aiki to ai wannan ba dalili ba ne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 wannan yammaci mai albarka na yau muna shida ga watan juma'a da tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da talatin ga watan wanda kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasinmu na ashirin da uku cikin wannan eh, sura da muke kan tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul allahumma balikal mulki ah, akwai mahaifin Adamu direba direban Usman bin Affan da Allah ya masa rasuwa yau kimanin kwanaki goma sannan akwai dan uwa malam alaramma hassan Sallar sautin sunna ya ta dan uwa Dr. Ahmad Abdu mai yaki da ita ma a sanadiyar una da ruwan zafi ta rasu lahadi da ta gabata sannan akwai yar uwar Mala Aminu Sa'idu Kademi ita ma makon da ya gabata Allah ya mata rasuwa don haka duka waɗannan yi musu addu'a Allah subhanahu ala ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu zanubansu Allah ya karɓi kyawawan ayyukansu Allah ya haskaka musu makwancinsu Allah ya galwata musu kabarinsu Allah ya sanya aljannatul firdausi ita ce makomarsu Allah subhanahu wataala ya tashe su cikin mutane na gargaru annabawa da siddiqai da salihai Allah subhanahu wataala ya alkinta abinda suka bari Allah ya alkinta bayansu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 ɗaukaka wanda ka ga dama wato zillu man tasha kana kuma kaskanta wanda ka ga dama biya duka alkhairu alkhairu duka ya tattara a hannunka innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai mun fara tafsirin wannan ayar satin da ya gabata Allah subhanahu wataala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya faɗa da babban murya cewa Allahumma malikal mulki ya Allah mamallakin mulki wanda dukkan wani mulki yana hannunsa shine mai cikakkiyar mulki mulkin da babu tawaya babu nakasa babu gazawa a cikinta mulki wanda yake mai ɗorewa na har abada ba mai yankewa ba don haka duk wani mulki na mai mulki to mulkin Allah ne da mai mulki da abin da yake mallaka da mulkin nashi duka na Allah ne saboda Allah shine malikal mulki duk wani wanda yake jin ya mallaki wani abu to da shi da abin da ya mallaka duka na Allah ne shine mamallakin su Allah ce tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda kaga dama ubangiji subhanahu wataala shike bada mulki ga wanda ya ga dama ya bawa ba dabarar mutum take sawa ya samu mulki ba ba ƙarfinsa ba ba hikimarsa ba ba iliminsa ba duk abin da zai yi takama da shi akwai wanda ya fi shi a cikin wannan abu, amma sai Allah ya tsallake wancan ya bashi kaga in ƙarfi ne akwai wanda ya fi shi ƙarfi amma bai bashi ba shi sai ya bashi in ilimi ne akwai wanda ya fi shi ilimi in wayo ne da dabara ko wanda ya fi shi in surkulle ne da makirci ma ko wanda ya fi shi wani abin da zai takama ya ga cewa shi zai ba shi mulki to akwai wanda ya fi shi a wannan abin saboda haka Allah shi ne kawai mai bayarwa shi yasa ya ce man da sha'u wanda ka ga dama Allah subhanahu wataala yana ba da sa ga wanda ya ga dama ya bawa wallahu yu'ti mulkahu man yasha' Allah yana ba da mulkinsa ga wanda ya ga dama da yawa daga cikin mutane suna fahimtar almashi'a da ma'anar almahabba akwai bambanci a larabci da aƙidanci tsakanin almashi'a da almahabba almahabba tana nufin soyayya almashi'a tana nufin kuma ganin dama sauraka Allah subhanahu wataala shi yake yin abin da ya ga dama kuma duk abin da yake wakana yana wakana ne a ƙarƙashin ganin damarsa sawa'un wani abu ne da yake son abin ya yarda da shi ko wani abu ne da baya son shi bai yarda da shi ba da imani da kafirci da biyayya da saban Allah da kyautatawa da munanawa da dukkan wani abu da ka sani da kishiyarsa to yana faruwa ne ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah bai ga damar abin ya faru ba ba zai faru ba don haka ita mashi'a ta kunshi abinda Allah yake so da ma abinda Allah baya son shi Allah yana son imani Allah baya son kafirci to amma dukansu suna wakana ne karkashin mashi'ar Allah saboda a fahimci mashi'a ba tana nufin soyayya ba to kuskuren da aka samu shine a harshen Hausa mukan fassara mashi'a da soyayya ce kana da mulki ga wanda ka so to shi wanda aka bawa mulki sai ya dauka Allah yana san shi ma'ana ubangiji subhanahu wataala yana haba haba da shi ya yadda da shi ya amince da shi shi yasa ya bashi mulki wanda ba a bashi ba Allah ba ya san shi <laughs> ba haka bane saura kalmar mashi'a ba kalba ta nufin mahabba ba kalmar mashi'a karkashin ta akwai abinda Allah yake so da wanda ma Allah baya so Allah yana son imani yana son da'a yana son kirki yana son ihsani yana son adalci Allah yana ƙin kafirci yana ƙin munafici yana ƙin riya yana ƙin zalunci amma duka waɗannan abubuwa suna faruwa ne ƙarƙashin mashi'arsa sauraka ita mashi'a gamammiya ce haka ake cewa tu'til mulka man tasha'u kana bawa mulki ga wanda kaga damar ka bashi sauraka za a iya bawa mutumin ƙwarai mulki kamar yadda ya bawa wasu daga cikin annabawa أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما sauraka Allah yana bada mulki ga wanda ya ga dama cikin annabawansa ya ba su mulki mai girma kamar yadda ya bawa annabi Dawud ya bawa annabi Sulaiman annabawa ne zababbu ne a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya dauki mulki ya ba su hakanan aka yi sarakuna masu mulki mutanen kwarai da yawa a tarihin kafuwar duniya hakanan kuma an samu waɗanda suke masu faɗa da Allah da manzanninsa gaggagaggan kafirai kuma Allah ya ba su mulki irin su fir'auna irin su namrud wanda muka karanta kissarsa a baya suratul baqara ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك baka ga wanda ya jayayya da annabi Ibrahim game da ubangijinsa ba dan Allah ya bashi mulki sauraka Allah ya bashi mulki gashi kuma yana jayayya da annabi Ibrahim yana so yayi da'awar cewa shi ma yana yin abin da Allah yake yi qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa ana wa kuma gashi Allah ya bashi mulki saboda ka shi mulki bayar da shi ga wanda Allah ya bawa ba yana nufin